Thank mm. you. lokaci da kuma kasancewa da mu a cikin wannan shiri. To kamar yadda muka yi muku alkawari za mu kawo muku tattaunawa da Alhaji Isu Jango. To gashi mun yi tattaki har garin birnin Kebbi kuma mun samu nasarar samun Isu Jango. Amma waka ga bakin mai ita ta daɗi bari in bari ya gabatar da kanshi da kanshi gare ku. Assalamu alaikum jama'a masoyana tun na dada da hannun yanzu nan. Lallai ina nan raye kuma ina nan lafiya muna cikin ƙoshin lafiya. Kuma Alhamdulillah na gode ma Allah da yake har yanzu ina da musu da ke tuna da ni har su tambayi ta Na gode ma Allah. To Alhaji Isuhu Jango da farko muna son ka ba mu tarihin rayuwarka. Alhaji Isuhu kuma Jango. Shin shi wannan suna naka? Wani wurin kiɗi ne ko kuma wani dai lamari ne daban in an ka ce jango dinga to abin da ke sa wannan sunan na samu gare ni eh. lokacin muna matasan yara kankana ina makaranta zaria mm. sai allah sa na taso daga zaria nan na mm. dawo sau. to muna da wani mai gida a toka mm. wanda yake ran da ba mu karatu za mu tashi mu je gidan shi kallon fina-finai irin na indiya da hmm. to akwai wani wanda ake ce ma da jango mai akwatin mutuwa cikin fim hmm. da an kai wani fim to wannan idan ya zo zai razana da jama'a sosai zai kashe jama'a da dama sai ne ra'ayi kawai ni ga ai duk da ba wannan fim ni ba zan je in kalle shi ba wanda hmm. da ake yi har gida aka tattara da ni in tashi in je in zauna in kalli fim ɗin shi ni kuma sai na zo cikin yara abokani na gida hmm. ba na dawo daga makaranta hmm. ta arabic sai na zo ni zauna cikin su na ce daga yau a rika kira na da jango mai akwatin mutuwa <laughs> shi ne masababin wannan sunan ba wai na abu na ɗin nashi ba haka ɗaya ra'ayyar sa na ɗauki shi na sagara wata to ita waƙar dambe da kake yi Alhaji Iso Jango ita kuma gado ka yi ko kuma shi ma sa kanka ka yi. ya lamarin labarin lamarin waƙar dambe ki kai ɓangaren ka. Eh to lalle waƙar dambe ba na gare ta ba ne. Na'am. Amma kiɗan noma na gare shi tun kakannin kakanni har zuwa ga yayi. Na'am. Waƙar noma. Na'am. Sai Allah ya karanto muna zuwa gona da ma'aifina. Mm-hmm. da neman tarihin mahaifinsu lokacin da ya zamani ne hmm. ba wani makaɗi wanda yake game da shi game da lalurori na waƙar noma na'am mutumin ya taso daga dange shuni sarkin sokoto ya ba sarkin tambol sarkin tambol ya zo suna zaune na mawaƙin shi na ƙasa ta gaba ɗaya Hmm. to sai wani ɗan faɗa ya same su aka zo a ƙara ta su gudu da ya tashi ya ji shi ba zai yi mana lalura ce ba sai sarkin bakwara gome ya gani hmm. ya ɗauki shi ya mai da shi can hannun shi garin gayeli da hmm. shi a sanadiyar zama muka yi muka tashi shi kakan namu 'ya'yan shi suka tashi su ma suka ɗauki wannan sha'anin sana'at hmm. suka bari sai jika shi ɗaya suka bari jika ne guda ana ce misani hmm. ya ɗauka da hmm. kuma mai gidan mu nan yana gaya min dukkan nan wata rana sai na zauna ya ce yadda ya suna kakan nan sai an samu jika na shi wanda cikin jikokin sai an samu wanda zai suna tamkatai na'am to sai muka ga wannan malam sanin ne da ke waƙar noma ko ina na zuwa na dawowa zama kamar shi ne hmm. muna nan dai muna zuwa gona muna noma hmm. sai Allah ya ƙadarto na soma dan waƙe-waƙe ji ina waƙoƙi irin na shata mini ne ce mini ke waƙoƙin wasu hmm. a ya kamata in shi in tattala shi waɗannan na wani gida na kaina to ni dai ina nan ina fita sai in ɗauki su kai na, hakan na ina kikiɗa su kaina na ina waƙa sai na zo na haɗa yaren wasu yaran gida wasu abokanin zaman mu hmm. wasu gane kiɗan ba su ma yanzu zo na tattara su muka suma yan waƙe-waƙe hakan nan inda da aka tashi hidima za a kira na ce wani zo ka zo kai mana waƙa kai mana waƙa ka zo kai mana waƙa sai ni ci gaba da waƙa ta noma hmm. ina zuwa lokacin irin ganin nan biyar goma ishirin a bani damma sannan kyautar damma ce hmm. to wannan lokacin daga nan na shekara biyu ina wannan waƙa waƙoƙin sai Allah ya garabta wani ana ce mai ɗan sa manja hmm. ya ce yusuf ya za a yi da Allah ka zo ka ɗan soma mana waƙar dambe saboda kaga alhaji na rayu hmm. yana waƙar dambe alhaji bude kai yana waƙar dambe amadu gilan yana yi hmm. Sun garba ɗan yanka suna suna suna kiɗan dambe mu nan gaya da ai ya kamata mu samu kaɗan dambe dan ji kaga ko zai yi ya ce eh. yani to tuma lishi to akwai wani ɗan da a shiyar. su hmm. yaban naira hmm. ya ce yi waƙa na ce tuma lishi zan yi waƙa sannan in yi waƙa sai in rubuta an aji in yi hmm. waƙa sai in rubuta an aji ya zai da ni waƙa guda shida sannan ce to zan fito da kiɗan dan bi rana kaza ne na ce ayi gangami aka mamakin ya za a yi hito da dambe hmm. ba wanda da kuwa amma ina kira yaran muna zuwa daji muna yi hmm. da muka samu wani tsohon makaɗi dan ai shi ke da kalangu ne da ƙane ne hmm. yana waƙa yana kiɗa mana to ta nan ne sanadiyar wannan lalurar Allah ya kawo ta haka gare ni to yanzu shi wancan ɗan dambin wanda ka fara yin mawaka kana iya tuna wakan nan da kai mai to kana da yi mana ko rabin baiti dai mutane su <laughs> su ji waka ka ta farko ta dambe <laughs> to you ba a kamar abin ne na yi ta mm. dan saboda wannan ali ake ce mashi mm. sannan sai ni wata waka kuma ta wani jimmy kata mm. shi ma dan dambe ne shi ma dan dambe ne kuma ya hito yana son yana son Jimmy Carter shugaban kasar can na waje eh na America eh sai na America sai dauki nauyin shi duk inda za a kira ne a ce dan buga Jimmy Carter mm kenan sai sai ni tubale hmm. sai ni mai waka na'am Wata wake Jimmy Carter na America wane dan yaro wanda ya yi tun ga kata, duk wanda ya tsaya kuma ga kata, wata mummuki jimi kata na Amerika, wane ɗan yaro, ji ƙwaƙwaƙin da fara tashi da su. Na wancan Ali shi kuma, eh. shi kuma ni ce, ka so ka wace arna, Ali zaki mazan fama. ta zo gawa ce ɗayan ale za ki mazan fama su muka ga wannan da sa a ka na farko sun fai na fari ke na waɗanda fara da su na fara mm-hmm. Allah ɗauka ce wata fiye na waƙoƙi na sarfawa hannu kai kwagiyar su reza. Mm-hmm. ban ka mm-hmm. lokacin ina gida sai su suna ɗan dambe sai ji ina mai waƙa hannun kai da zuwa ƙasar jafaru tura su ali faɗa duk wanda wannan waƙoƙin da ka ji waɗanda suka fita hmm. a halin gaskiya ban ga ɗan dambe ba na yi su samar shekara hmm. hudu wasu uku wasu biyar ma hmm. ba haɗu ɗan dambe ba. to kafin mu zo ga waɗanga 'yan dambe hitacci ni so jango ka yi yawo da irin 'yan dambe na gida haka ka san da ɗan makiɗi yakan riƙe 'yan dambe yana yawo da su. wani ma yana rike guda wani ya rinka yawo da biyu kai kayan irin wannan yawo da dan dambe ka rike shi a matsayin bagaren ka duk inda ka je shi ya kawa kiɗi. Insha Allah. To da waka yi irin wannan. Na yawo da ɗan hutu Na'am. Da Hussein Adarawa. Hmm. Da su Audu Gwamin Shiri. Hmm. Da Zaki Ɗakkawa. Na'am. Da Usman Mai tannada, Na'am. Hmm. Waɗannan duk irin tashi. Hmm. na ce zan ta dan bi duk nan gehen gida dai hmm. dukkan su ke tafiya kuma suka zama gwanai suka zama mai ina da ta suna samun nasara na'am to nan da muka taimaka wannan bi ana ce wani shehu hmm. ya zo sa fagon kalme hmm. da ya bigi wani hassan bakin ƙarshe ya bigi wani ana ce mai shehu to rana an ga taso garin aka taso aka yi mana ta. Hmm. muka gudu da kalanganan muka tsallake muka gudu muka gida shi kuma jini yana zuba jikin shi tarara a kan shi don saboda ya fi same ka hmm. ai mun ga abin al'ajab da yawa inda ta da yan dami suka kisa sai dai an ɓoye a hmm, wannan lokacin da su modi margai da su labba mutuwa duk wannan time din da ina taya da su to kamar suka je suka kisa sai hankalin mutane ya tashi to a neman asiri ko ƙarhi ne irin na na na ah. na na runji wannan lokacin asiri ke gare su na'am mugu mugu asiri gare su saboda yan nan da nake tafiya da su ni gaskiya ne ga lokacin hmm. ban ɗauka abin ba su amma ina ganin irin abubuwan da suke yi hmm. na tsagi ko hmm. kuma ƙulli hakan nan wanda suka yi suna yi wasu je su gudu gidan irin tsuntsuwa ɗin da ake ce ma abu na SID. Hmm. Ina ganin daga cikinsu akwai wanda ka nemo wannan asirin su zo su haɗa magani. Hmm. Da ƙauyen Adwa ina gani har sannan na Adwa suna haɗawa. To, duk waɗanda suka bugi mutum ba kuskure kuma mutum sai an nemi rayuwa ta. Mai yawanci wallahi sai dai gudu. Mm, mm, mm, wannan lokacin. Subhanallah. To da ka fito ba rikiki ɗin dambe ka baro ƙauye ina ka fara aji kayayyakinka. to a halin gaskiya hmm. tunda Allah ya fara da ni kuma na gode ma Allah garin kan ba garin kan ba hmm. da yake na dan baro saboda muna da jawo muna dambi an yi naɗin sarauta kyaɓe hmm. aka zo aka ce man ana sa doke ni in je rijau to su amarin gidan su alhaji buda suna gabana wa waƙoƙi sai aka ce to sai na fita bakin daji sun ji waƙoƙi na sannan su ɗauke ni hmm. na ce to ba alaihi mu je mu ɗan rera masu waƙa guda biyu suka ce suna so ko waƙa biyu na mai masu su ji a in ta ci cimta na kai a ɗauke ni a ta da ni yau a tafi da ni in ba ta ci cimta ba sai su haƙura su jira su a wurin gilangi. Hmm. To, sai muka tashi muka je muka yi masu waka Alibaba. Hmm. Sai suka ce to da Ibrahim na Aisha. Hmm. Sai suka ce to ai wannan mawaƙin tun da yana iya wangwaƙoƙin a tafi da shi. Hmm. Me suna na ce isu Jamu. Suka ce to ai ba su taɓa sanin sani na abin ce to kun san wanda ke tafiya daji daji yana kiɗe kiɗe ba ta waje ba. Ko lokal gamin namu ne ban ta ba. Ya sani. Sai da in yammacin nan suka ce to ba yi mu shaida mu tafi. Na ta suka ɗauke mu sannan motoci a kori kura ne hmm. sai aka ɗauko mu cikin suru wani a kawo masu da jiji a kawo mu jam hmm. aka ce an kawo maka ɗin nan bi an ne. yanzu shi wa riga an kawo maka ɗin nan bi an yi ne an ka taho aka tattaro sun lawal ɗan tisha zuwa yi hmm. aka taho da aka taro da jam to shi ne fara shiga na birni wanda yake na tahiya na yi tafiya sama da kilomita ɗari hudu ko biyar ma hakan ga daga kebe zuwa Rijau. hakan shi ne fes ɗin fita ta wani babban gari hakan nan to a cikin rijau lokacin kana baƙo ya ka tsinci kanka lokacin wani dan shakku shakku ko kuma wani eh, mutane ba su dan so ka san mutum yana sabo ga abu ko za ka ji wani yana dan samun dan tangarɗa ko yan matsaloli kai baka samu komai wani shakku da ji a halin gaskiya ban je da fargaba ba ban je da wani tunanin komai ba illa ni abin da ya kai ni shi na je na yi su aka isko yan dambe lokacin wannan wuri to lokacin lawal dan tasha mm. su ne manya na'am sannan su Ali Baba, su ne manya waje na ni kuma mm. ibrahim na aisha da shehu yan riga shehu yan riga mm. to daga nan sai ka dawo kan bane ko kuma ka sake dawo a gida ne ka daga nan na dawo gida eh ka san lokacin da damuna ta sauka duk abin da muke mun dawo gida ba mu sake fita sai kuma an cire a tsayin ya kama kamar irin yanzu na'am sai in fito na'am shi kuma na kamban sanadiyar zuwa na kamba mm. na taso na yi dambe an yi damben fishin da mu argungu mm. to nan ne sun shiga wani babban taro na najeriya gaba ɗaya wanda yake mm. mun taɓa shiga irin shirin sha'anin sana'atu Na'am. To Allah ya kadarto na zo muka gama wannan duk da aka koma gida muka koma gona. Hmm. Shekara ta yi abin ya ɗan so mu kankama ni. Hmm. Muna dambe jan dutse sai muka bi ƙasa. Hmm. muka tafi wani gari da ake ce ma mangadi mangadi mun kai kiɗa na mangadi muna ƙarewa aka ce a aza dambe kamba mawaƙin gaskiya suna ganin kamar na fi shi ga waka da Allah in tafi hmm. sai muka tashi lokacin yan dimikan sun fara bina sosai hmm. ina tare da mutum sama da 25 bayana hmm. da ni da yan dambe gaba ɗaya muka ɗauki moto muka tsallaka wani gari ana ce ma maceri sai muka faɗo mai da muna nan dai ƙasa muna tafiya da gurmun da shi gurmun sai muka muka muka tsallaka muka je ba su bello ɗan kano hmm. sai muka je muka ɗauki moto sai muka sauka kamba hmm. to kan mu kamba mun sauka da alfada alfaɗa hmm. da ta jahar kura da ta leza mun da dai muna yin su ana jin daɗin su ana kowa su mari ana kashe nan kuɗi to ta nan ne ana ce ma wani yalo wani iyamuri sai zo shirya mana wannan kasa ɗin da kowa ya a duniya sanadiyar bayyana na sanadiyar wannan kasa ya sani sanadiyar wannan kasari na'am ya ya fara zuwa har ibadan hmm. har lagos Kasa din sai hmm. aka yi ca ana nema na ana hmm. ce ma wani alwashali ya wuri sannan dan ya kai da hamma da su ali zuma goyi bayana da su dan gero su shafan dan gero su waye duka da abu goyi bayana su dan tagaye sai aka ɗauke ni aka je da ni wani gari ana ce mai aljanna ne ina aljanna da nan muna kiɗi sai wani ba Allah da ake ce ma alwar shi daga hmm. ya wuri sai inda muka ɗan garki sai ya ji ya gaishe sai kuma sai ya ɗauko ni hmm. na zo ya wuri muna ɗan bai ya wuri sai aka sa shari'a musulunci na'am aka ce an dakatar da dambe nan muna tare da shagon jiji da ɗaya manyan 'yan dambe sun haɗu hmm. su iso taraba su ba da maye suwaye dai duk hakura an faɗo guri na hmm. ita da sai Allah karanto shagon DJ Tito dama aiko shi daga Abuja hmm. ina iya zuwa Abuja ni ce a ah, ni yanzu Najeriya ina ne ban zuwa sha'anin wasan dambe matafi hmm. muka ɗauki moto ko da muka je su a shiga ciyawa su ma sun ɗauko su makaɗa da alhaku umaru wannan alhaku gobe hmm, na gane hmm, umaru gobe umaru ta ta ya ta wurin suka ce to suna da makaɗa ma'azu da ana cina garin nan tsala nan cito sai shagon jijiyar cito mu mina hmm. muka zo mina ba su shirya dambe ba daga mina sai muka ɗauki mota sai ibadan daga ibadan muna zuwa nan kuma sai allah sa mai gidan damben dama shi ma yana neman makaɗi hmm. ya ce bai biyan kuɗin mota sai ya ji waƙan makaɗin nan hmm. sai muka shiga gidan dambe na tarar da abin na rayu na'am shi nan ya ji ina mai sai ya biya kuɗin mota sai da muka shekara ibada kuna yi wannan lokacin mai wasa na'am mai ibadan ta zama bagire garin duk inan tashi ibada zan ta yi hmm. kaji masabar kaji ta inda Allah ya fitar da ni cikin jama'a. Hmm. Muka so ma da haka ba gaskiya ba. To bari mu dawo nan kan ba hmm. Lokacin kan ba an yi zarumai lokacin ka akwai dan ɗanbin da ma ana cewa karkashin ka ya hice tsohon bango. To shi tsohon bango ya haɗo ko kai ka isko shi ko shi isko ka? Ni na shi. Ta. Ta sa albarka. lokacin damben gida yake ko kuma ɗan dambe ne mai hita? Dambe ne na gida, ɗan damben gida na. Na'am. Dan bakin kan nan da Allah kai shi. Hmm. Bai taɓa barin ta ba ila bai taɓa barin kan ba ba in dai harkar dambe za ta hita shi. Sai wanda nisa an ka kai shi ibada Na'am. Nan matsa saboda ganin jarunta ta yi. Hmm. Sai na ce aje a ɗauko shi. An kaji aka ɗauko shi. Kuma sai Allah ya sa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. to can wani ne ya gagara kaga ya kamata a ɗauki tsohon bangon ko kuma yaya abu shagon inuwa ko sani abu na'am lokacin da ya kai ko ina duk gurma ɗin da aka kai su sani samun su haye su umarin tunga hmm. da ya bi bige su na'am sani ce kai aje a ɗauko man aje a ɗauko tsohon bango na'am yana yana nan kan ba an ka zo kan ba an ka ɗauke shi an ka tare shi ibada na'am ya je ibada shi ma bai ji da nasara ba to shi ma faɗuwa yi shi ma faɗuwa yi To bari mu dawo kan wata waƙa Iso Jango wadda mutane ke ta yawan maganar ta shi ne waƙar Jafar Kura. Wannan waƙar wadda ka ta cikin sa'a. To wai me ya baka ƙwarin gwiwa ƙirƙiran ma waƙa? To a halin gaskiya hmm. Jafar ni wannan lokacin gaji hmm. kamar ina ji ana ta su gobe hmm. lokacin suna hazaƙar da shi akan damben da ya taso yana yi hmm. sai kuma Allah sani kuma ban gan shi ba bai gani ba na je na yi wannan wakati. a ido na gaban ido na duk waɗanda na lissafa ya bige su ban taɓa gani ba Allah ne ba nasibin lissafa da waɗannan mutanen da hmm. ya bigi na jera saboda ina jin su ɗaya bayan ɗaya sannan an kai dan ba a ce jafaru ya kashe wani jafaru ya kashe wani jafaru ya kashe wani jafaru ya kashe wani to ni ina nan ina ta buga waƙoƙin nan hmm. kusan shekara hudu ina buga mai waƙa shekara biyar kayan Allah sanar da shi shekara biyar kana yi ma jafaru waƙa baka haɗu da shi ba ko ina duniya ni ta ma haɗu da shi ba ina kun ka fara haɗuwa da jafaru to jafaru da ya zo sokoto dan da ya zo sokoto wanda an ka ɗauko shi ya zo ya sati biyu hmm. ranar da duk na je tasha na biya kuɗin moto zan zo saboda misalin jafaru hmm. sai aka wani faɗa nan sokoto wanda ba a shiga ba ta to shi ana zo kuka kasa guda biyar in je in bashi hmm. in sa da shi mu gaisa sai Allah kawo wannan faɗan shi kuma jafaru a shi ya ji wannan waƙa hmm. ya sai kasa ya yi ishirin wanda sai game da wannan waƙar hmm. ga mi kasa ya yi ishirin ya je zauna haɗa ya waɗanda ki gaman lokaci hmm. saboda jin waƙan nan har ya dingi lokacin da ya ji ta bai samu ganna ba to ina ne samu mawaƙin wanda ya mai waƙa haka kuma ya lisa jama'an da ya bigi